Allah da shirin kashewa yunwa don dije mai abun kai gaya sarki duniya na mandula yaro na mandula murɗe moli kai kira ga na kungiyar mursisi ban ga kuna na daman dula ba yallawar alikon makabo yallawar alikon makabo yana da kyau ku ba da faratin tun da aikin yi ne suladiyar ma balwa kun Allah sarki wallahi ce ba ta nan Allah sarki duniya idan wani ya saba wani ya daure wani bai saba ba aikin aiki ne don aikin da wuya saba karen riga fara haushi ai yau kuma ga kure nan masallacin kura ba baiwa kare limanci idan wani ya saba wani ya daure wani bai saba ba la'ilan hailalla ya mai zan koma kyar kwata mai girma hmm, ni a kai da na sauka wallahi babu kishi bayan wa balashin ruwan wanka ga abinci nan kyakkyawa a gefe akwai dokta wanda yake mana allura jallabi ta muku allah ya karo gauna ashe ba dan wani ba wani kan ba komai ne ba alhaji ya nana alhaji ya nana ina take ne hajiya nana ina take ne na